الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرنده في يوم وثب من أول هجرة صلى الله عليه وسلم ليلة ريب الله ثلاثة فيه الله تعالى يا على مؤمن المسلح جزال الشيخ فرحة السرسي رحمه الله تعالى ومشيك قبل جرسا الحديث أشهرنا اللساتي للبرشة من دسم الأحكام من كلام خير الأنام نبو فرمالني الأندامة المحدث عبد الغريب عبد الواحد الجماعي المقصدي رحمه الله تعالى za mu tashi babu janayi babi na talatin da ɗaya kuma a ƙarƙashin kitabun fara babu da zai yi bayani a kan janaza wannan a ka'ida ya kamata ya zama kitab ne ba ba ba domin jana'iza ba sallah kawai ta kunsa ba sai abubuwan da suke da alaƙa da janaza a babu a fikihun musulunci kamar yadda za mu gani nan gaba malamai suka ce aljana'iz jam'i ne na janaza ko jinaza ana cewa aljinaza ana cewa aljanaza jam'in ta sai ya zama aljana'iz kamar yadda suke cewa risala sai ka ce rasail jinaza jana'iz wasu kuma malamai daga cikin malaman lugha sun ce akwai bambanci tsakanin jinaza ai majibun kasra da janaza ai mata fatha suka ce idan aka ce janaza ana nufin albaitu gawa ita ake cewa aljanaza ai ma shimun fatha idan aka ce aljinaza النعش أو السرير الذي كان فوقه janaza ko almai makara ita ce ake ce mata aljinaza aljanaza kuma gawar wasu kuma malamai suka ce duk abu ɗaya ne da janaza da jinaza dukkaninsu abu ɗaya ne ana nufin gawa ko mamaci babu aljana'is ko kitabul jana'iz a cikin musulunci yana ɗaya daga cikin babu da suka fashi kaso mai tsoka domin za a fara kirga aljana'iz ne tun daga al-tamri daga jinya jinya babi ne daga cin babukan aljana'iz a cikin sufinci duk da mafi yawanci tafan fikihu da littafan hadisi ba su riƙa ware wannan babin na tamrizi wato jinya sun ba shi muhimmanci ba amma shine farko ne matakin farko sannan sai mataki na biyu shine ma ji ala ahli al ko ahlin al abin da ya waje ba, dangin wanda mutuwa ta zo masa an yi jinyar ta jinyar nan ciwo ne ba na tashi ba to me ya kamata dangin yi a lokacin da suka ga alamomin mutuwa sun fara sauka ga wannan dan uwan nasu da ake jinyar ta shi ma babi ne sannan sai an sai abinda malamai suke ce musu ma ya ta'allaku bi tarkatil bayt abubuwan da suke da alaka da abinda mamaci ya mutu ya bari kafin wannan akwai alhus yi masa wanka sannan akwai alkafnu yi masa likkafani sannan addafnu ko asfala yi masa sallah sannan addafnu sannan rufe shi sannan ta'aziyya yin ta'aziyya duk waɗannan babubuka ne da suke da alaƙa da kitabul jana'iz wasu malamai suka ce a'a bai ma tsaya nan ba har da abin da ya shafi alwasiyya wasiyya ma tana cikin babu ko kuma tana cikin kitabul jana'iz haka nan abin da ya shafi almira gado shi ma yana cikin kitabul jana'i ba amma mafi yawancin malaman fikihu sukan bambanta waɗannan sai a kai su a ƙarshe ba a haɗa su da kitabul jana'i sai ya zama kitabul jana'iz ya ƙunshi wanka ya ƙunshi likafani ya kunshi sallah ya ƙunshi rufa mamaci sannan kuma ya ƙunshi ta'aziyya sai ya zama abubuwa guda biyar to za mu yi ƙoƙari mu fara bayani akan tamriri jinya kasancewarta tana da mahimmanci kuma tana da tasiri tana da alaƙa kuma da mutuwa jinya malamai suka ce tana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a ba su mahimmanci na farko dai Allah subhanahu ta'ala ya kaddari ciwo Allah madaukaki ya kaddari ciwo kuma ya kaddari magani kuma ya kaddari warkewa akan ciwo malaman musulunci suka ce Allah subhanahu wata'ala yana jarrabar bawa da ciwo saboda ɗayan sababba guda na farko suka ce an yabu da liltila'i wa tafsiri sunun Allah na iya jarrabar mutum da rashin lafiya saboda ya yafe masa zunubansa shi yasa ake son mutum kafin ya mutu ya zama ya ciwo saboda ciwon nan yana zama sanadiyyar goge masa zunubansa manzon Allah sun sani ce la yazalu bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi jasadihi wa ahlihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alayhi min khabi'a la yazalu bala'u bil mu'min jarabawa ba za ta gushe tana samun mummuni ba wal mu'minati ko kuma mummuna mace fi jasadihi a jikinsa ne kaga rashin lafiya kenan wa ahlihi da iyalansa wa malihi da dukiyarsa hatta Allah ta'ala wa ma alayhi har ya je game da Allah subhanahu wa ta'ala ne da kowane zunubi Allah ya kafi masa zunubansa ta sanadiyyar wannan ciwon da yayi to daga hikimar yin ciwo ta farko ke ana yin ciwo Allah subhanahu wa ta'ala ya san bawa yakan kaddara ma bawa ciwo domin ya sarriyar masa da zulban ya ji masa kurakuran na biyu an yi kula da rafi darasa ba ka da zunubi sai Allah ya zarrabe ka da ciwo amma so yake ɗaukaka matsayinka a wajen a lahira manzali kusa mai ce za a haɓa Allah wa haɓa ibtala idan Allah ya son wani bawa yana sai daga matsayinsa sai ya zarrabe shi ciwo ko kowa ya yi tufaki jarabawa ne domin ba wanda yake fata na uku an yi kula da haƙƙo ƙuwar islam Allah ya kalla bawa da ciwo domin ya ƙara masa ƙarfin imani domin ya ƙara masa ƙarfin imani imanin mutum ya ƙara ƙarfafa sai Allah ya zazzabe shi da ciwo sannan dalili na hudu da ke jawo ciwo ko kuma Allah ke jarraba mutum da ciwo an ya kula bala'an lil'asi fajir wal mujrim al ya kasance awa ce ake ga mutumin da ya zama mai laifi ko kuma kafiri sai a jarrabe shi da ciwo wata watakila wannan ciwon ya sa kishi shi ta karye ya dawo ya tuba ya wahala in kafiri ne shi ya musulunta in mai sako ne shi kuma ya tuba ya basa ba waɗannan su ne sabubba manya manya guda hudu da malamai suka kwalaile ko su suka tabbatar da su cewa su ne sabubba da Allah subhanahu wa ta'ala yake sanyawa domin da jarabar mutum da rashin lafiya kowanne da gaske yana da fa'ida in Allah ya zazzabi mutum da ciwo don ya share masa zunubi kaga ɗaukaka ce in Allah ya zazzabi mutum da ciwo don ya ɗaukaka matsayinsa kaga abin fata ne haka shi kan shi mara lafiya mai fi ko kafiri in Allah ya zazzabe shi da ciwo ana fatan wannan ciwon ya karya zuciyarsa ya sa ya tube da irin zaman da yake wannan abin da ya shafi shi ne ke domin ciwo su gani akan sa ma mutumin da yake yin sa mutuwa fiye da mutumin da yake tafiya lafiyar sa kadan a dalilin mutane sun fi tunanin mutumin da ke kwanciyar da ranga a asibiti ko a gida ya mutu fiye da mutumin da yake yawon lafiyar shi kadan an fi sa wancan mutuwa ko jinya jinya tana ɗaya daga cikin abubuwa na التعاون على البر والتقوى wanda Qur'ani yake wa ta'awun ala al-birri wa taqwa jinya tana da cikin taimakekeniya a kan tsoron Allah sannan kuma tana ɗaya daga cikin yin ƙoƙari wajen tsara bukatun mummuni da biya masa su musulunci kuma ya nuni zuwa ta. shi ya sa wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne shi ake jinya wanda sama ya ji kuma an yi jinyarsa tun yana jinya a yana bin ɗakin matarsa idan yau yana ɗakin wasu sai a kwashe shi a mai da shi can har da da ƙarshe kwanan na da shi rabbi da ta'ala an haye su shi ya ka a matan sai ya rufe su cewa in sun yarda mata su bar shi jinya a ɗakin sai suka yarda shi sa a jikin da ya rasu niyanta ne ƙarshen abin da ya shiga bakinsa har tana yin abu tana jin daɗi tana cewa ma ta bai na haƙi na fito zafi sannan musulmai idan suka je yaki su ma suna da masu jinyar su har ya zama akwai matan da suka shahara su ne masu jinyar marasa lafiya kamar rukaiya kamar na na umu abiyya kamar na na ishe rabbi Allah ta'ala anha kwararriyar lafci kwararriyar majinyar yaki kamar na na fatima rabbi Allah ta'ala anha fararriyar majinyar ilaji sun shahara da aikin jinya waɗannan sahabban mata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na nuna mana muhimmancin jinya a musulunci sannan daga cikin abin da ke nuna muhimmancin jinya a musulunci sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aka je yakin Badar matarsa ɗaya daga cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu ne a ba ta da lafiya ta sanadiyyar jinyar da bai je yakin badar ba da aka dawo manzon Allah da ya ce duk abin da mutanen badar suka sama na daraja da lada to sai na Usman ba shi duk abin da aka samo a badar na ganima sai na Usman ba shi saboda ya zauna a gida yana jinyar matarsa wannan ne yana nuna mana mahimmancin jinya a musulunci akwai sufofin da ake bukatar mai jinya ya kasance yana mafi jinya wanda zai yi jinyar mara lafiya ba haka nan kawai sai a ce a shafi ko kowa ba a'a ya kamata a tsaya a kalla waye yake da sufofin jinya waye zai yake jinyar wannan mara lafiya kifa ta farko a tsaro ko da ya kasance yana da hakuri me yasa aka ce zama yana da hakuri saboda الصبر كنت كريم يحمل صاحبه على الاحتمال haƙuri wata sifa ce mai daraja sifa ce da mutane masu daraja suke da ita wacce sifa ce da take ɗaukar mai yin ta adadin ihtimal ya zama zai iya ɗaukar wahalhalu wa kafin ghayb kuma zai iya shan ga fushi domin mara lafiya ba wanda yake kowar korafi duk duniyar na ba wanda ya kai mara lafiya korafi duk abin da ake wata zai ce ba a masa wa khaffil sannan kuma sifa ce ita hakuri shi haƙuri sifa ce shi da take sa mutum ya zama yana kauda cuta ba zai cutar da kowa ba wal sannan kuma sifa ce da za ta sa mutum ya zama yana da natsuwa wal aga da kuma abubuwa sannu sannu wal rizqi da yin taushi a abu wa da adala da kuma rashin yi gaggawa a abu tun mara lafiya kuna bukatar musamman abu sai da za ka yi jinyar mara lafiya mara lafiya zai nuna ta zai rike yin wasu abubuwan da zai kure ka to ga idan ba kai da sifa ta hakuri ba za ka yi jinya to daga sifa ta farko ta ne jinya ana sai ya zama da yawa sifa ta bi al'ilmi ya zama yana da ilimi ilimin nan huwa ma'arifatu din ya zama yana da ajiya san addini wa ma yata'allaqu bi ahwali al-marda sannan ya san san abubuwan da suke da alaƙa da yanayin marasa lafiya ya san tabi'un marasa lafiya sanin addini in lokacin sallah yayi wace da mara lafiyar ke ta zama haka na fi sallah zai umarce shi ya sallah saboda ya san addini ya san hukuncin hukuncin da suke da alaƙa da kallolin masu uzuri kamar mara lafiya sannan wa alamatin wata sannan kuma ne inda ya san alamomin mutuwa akwai alamomin mutuwa da malaman fiye suka fi suka gano hasbalin fitra ta hanyar bi da bincike suka tabbatar da waɗannan su ne alamomin mutuwa in ba a samu ɗaya daga ciki ba kai idan ba a samu wata alama ko wata alama za ta bayyana alama ta farko da kowa zai iya ganewa in ji mafi lafat yake wannan fashi malaman fikihu sun ce wannan ita ce al'alamatul kubra alama wacce girma da ake gane da yara in kitabun nafs numfashin mutum ya kasance ya tsaya na farko ke intikha'ul qadamai ma adamin qadamai kafafuwa ce shabar ba za su iya mai kuwa ba wannan alama ce da cikin alamomin mutuwa intisalul ne. hannayen mutum su zama sun bubbuɗe haka ai ai ai ai wai har suna cewa wai wai wa fi kaffi kaffi tibbi wa fi kaffi kaffi tibbi inda wiladati dalilun ala al-haqq alladhi huwa zabiru wai an haifi yaro sai ya zo haka amma wa fi basqiha inda al-alami wa ama alamatu amma idan ya zo zai mutu sai kuma ya haka sai ya hannunsa wai yana cewa ne ala fawtu kun qad khabat bila shay'in zane zan fita ba komai da ya zo duniya ya zo haka wai zai danci duniya zai samu kuɗi in zai mutu kuma sai ya haka to haka na cin alamomin mutuwa mailun an tattacewa hanci malamai sun kawo wannan imtidadu jildatil wajhi kumbura fatar fuska tana ɗaya daga cikin alamomin mutuwa buhulatul badal sanyin fiti ki ya sanyi karara mai jinya ana bukatar ya zama ya san waɗannan alamomi al Limamin an alayhi rahmatullah ya ƙara bayani yake cewa in shukka bi Allah ya kula da yi illatu ay alamatu idan aka yi shakka ga waɗannan alamomin sun bayyana amma sai ana tsofar su Hanyawa da nan ya mutu ko bai mutu ba wa kamala an yakuna bihi tahtatun aka tsammani cewa ko kila ya samu bugun zuciya ne na wani lokaci aw zaharat amarat fad'in aw ko kuma kila wata alama ta razana razana shi aka yi sai ya razana sai numfashi shi ya ɗauke. to me ya kamata a yi al-imam an ya ce ukhira ila al-yaqini sai a jinkirta har sai an samu tabbar bi tagayyur za'ihat aw ghayrihi ta hanyar warin tsaitansa ashe nan albaman da yana nasu magana daga cikin alamomin gane mutuwa da mutum jikinsa ya fara wari wari ya fara bayyana da jikinsa waɗannan alamomi ne mai jinya ana buƙatar ya san wannan alamomi duk mutumin da zai jinya to ana buƙatar ya san wannan sannan sanin addini ya kasance ya san kuce-kucen tsarki ya san hukunce-hukuncen taimama da yadda ake tsalla ta marasa lafiya sannan kuma ilimi game da yanayin mara lafiya ya kasance ya san bukatunsa ya san bukatun mara lafiya ya san abin da idan ya yi makwakwa mara lafiyan nan zai yarda ko ya ji daɗi ko idan ya yi wannan abin zai fuskata mara lafiya idan mara lafiyan nan ya kai ma matsayin da imani yake alama yake yi ko ya fahimci alamomin da yake nunawa in yana buƙatar kaza me yake nufi in yi haka da kansa me yake nufi in yi haka da kansa me yake nufi in ya dan girgiza idansa me yake nufi dukkan waɗannan abubuwan ya kamata mai dinga ya san su yana cikin babin ilimi na dinga da ya kamata wanda zai yi mara lafiya ya san su sifa ta uku da ake buƙatar majinyaci ya zama yana da ita ko wasu ya zama yana da ƙarfi ka a ji a ɗauko wani rafa-rafa mara ƙarfi a ji shi fi da mara lafiya ana buƙatar mutumin da zai jinya ya zama kawiyyan ya zama mai ƙarfi ليستطيع القيام بحوائج المريض التي لا بد لها من قوة تحمله akwai lokacin da mara lafiya zai buƙaci an ɗauke shi in mutum ba ƙarfiya zai yi wannan wa qabdihi ko kuma rike shi ana buƙatar kila a rika mara lafiyar nan in ba da ƙarfiya zai yi rike shi sun gane ya to ana buƙatar wannan sifa ta hudu da ake buƙatar mara mai mai jinyar mara lafiya a musulunci ya zama yana da ita kitmanul sirri ya zama yana da koya asiri sabaki da ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya bayyana hatta ala satri awratil muslim ko manzon kuma ya faɗaitar game da rufa musulmi a asiri zai iya yiwuwa mai jinya ya ga wasu abubuwa a jikin mara lafiya wanda mara lafiyar da kila da zai warke ba zai zo a je ana yaɗa waɗannan abubuwan da shi mai jinya ya gani ba to idan mai jinya nan ya kasance bai da sirri ya yana yaɗa shi har kuma ai al'amarin zai lalace bai yake sannan in kuma Allah ya kaddara wannan mara lafiyan ya mutu ya je yana yaɗa waɗannan sirroran da shi ya ci naman take ya yi gulma da shi to mara lafiya na bukatar sir shi ya sa a ka'ida hatta a wajen likitoci da nafis ake bukatar ya zama akwai abubuwan da a bangaren da za a kula da mara lafiya zama ke tsancan in ba kamar irin da ake bada mutane a katotan hol ba wancan na kallon wancan wancan na kallon wancan wannan waɗannan sukofi malamai sun ambace su guda manya manya ilimi na farko ce ya zama wanda zai yi jinya ya zama yana da ilimi ya zama yana da hakuri ya zama yana da rufa asiri sannan kuma ya zama yana da ƙarfin jiki wanda zai yi jinya malamai duk mafi yawanci sun ce waɗannan sukofin lazimai ne ga duk mutumin da ake buƙatar ya jinya wani mara lafiya in ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan siffofin ko akwai matsala da za ta iya afuwa to akwai kuma na dubba na dubba su ne su in ba su samu duka ba to dai ana buƙatar ya zama an samu wasu daga cikinsu su waɗannan ladubban sun kasu gida sun kasu mataki gida uku akwai qabla al akwai sa'ata al-ihtibar sannan akwai ba'adar al sai da dubban da ake bukatar sai a matsayin ka na mai jinyar mara lafiya ka zama ka siffanci da su ka zama ka san su kuma kana kula da su kafin lokacin mutuwar ta yanzu sannan daidai lokacin da kaga alamar mutuwa ta sauko mata akwai ladubban da ya kamata ka siffanci da su sannan kuma akwai ladubban da ya kamata ka siffanci da su bayan mamacin ka ya rasu ko kuma mara lafiyan ka ya rasu ladibban da ake buƙatar ya zama mai jinya ya kula da su a lokacin da yake jinya mara lafiya alhali mutuwarsa ba mutuwarsa ba ta zo ba al'ilahi bi taharatin nabi hakkin mai jinya ne ya zama ya kula da mara lafiyarsa ta bangaren sarki ya rika kula da sarkin mara lafiyarsa وذلك tiyajihi wa firashi ya rika wanke masa tufafin kuɗin wanke masa wajen kwanciyarsa wa a a'dha'ihi sannan ya tsawwalce masa gabobinsa idan ka bawwala aw ka zawwafa idan yayi bawali ko kuma yayi bayan gida wannan ladabi na farko ce al-inaya bi taharati kula da tsarkin na biyu musa'adatuhu ala tayammum taimakon sa wajen yin taimama an faɗi taimama duk da taimama na cikin ƙarfi saboda a nuna mahimmancinta sannan na uku umartarsa da sallah da kuma taimakonsa a kan yadda zai yi sallar da yi masa bayani sannan na hudu taimakonsa a gaba da yin addu'a ana son mara lafiya ya zama yana yin addu'a in son samu ne mara lafiya ya addu'a da kansa أعوذ بالله وقدرته من شر ما عدو وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما عدو وأحاذر فلك ناجي كل هو ayatul kursi ya amana rasulu wannan dukkanin su sun tabbata ayoyi ne ko surori wasu daga cikin da ake karantawa ba a da lafiya fatiha idan mara lafiya ba zai iya yi ba an fi son kai kai da kanka a matsayin ka na mara lafiya domin daga cikin siffar mutane saba'in mutane dubu saba'in da Allah subhanahu wa ta'ala za a shiga aljanna ba tare da ya musu hisabi ko kuma ba ba za a musu azaba ba akwai alladina la yastaquna alladina la yastaquna ay alladina la yatlubuna ru'yata min ghayrihim wanda ba sa neman wasu ru'ya ba sa neman wasu su musu tawaila ko su musu addu'a ga lafiya da kansu suke mun gane ne to an fi son mara lafiya yayi addu'a da kansa idan ba zai iya yi ba a kama hannunsa kamar yadda na na shi rafi Allah ta'ala anha ta riƙa yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kama hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta yi masa addu'a sai ta kama hannayen nan sai ta shafa masa idan ba zai iya yi ba ba zai iya yi wa a kamo hannayensa ba shi ke lantu daga nan sai a masa shi yasa haƙƙi ne hatta na wanda ya je da mara lafiya ya zama ya masa addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi fa'idar yi wa mara lafiya addu'a in ka je gaishe shi أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ففتحك سوبك فسأل الله ثم يسميتي ماذا مقعد أنت بذوبة كما تولى الدعاء سوبك في ألا مدر السكيابان والناجية فسألتي والنار الدعاء لك ماذا شكاك أنا أدري يا جليل مرة لا تبقى أقوم شيعا وأقوم أعدل عليكم أقوم أصول أقوم لما سكينا أي مسأل الدعاء to ana son mai jinya ya zama yana majinyaci ya zama yana kula da wanda yake jinya ta bangaren taimaka masa wajen yin addu'a sannan da da na biyar al'inaya bi waqti tanawul al taami wa dawa kula da lokacin da ya kamata mara lafiya ya ci abinci da kuma lokacin da ya kamata a bashi magani ko ya sha magani na shida tasbu awrati rufa masa al'auransa ya zama kada a bar shi yana takashshuki kada a bari al'aurarsa, na budewa a matsayinka na mara na mai jinya wajibi ne ka kula da mara lafiyar ka baka ga al'aurar ka ta bayyana ba kila akwai dalilin da yasa aka sa aka ce ba zai sa wando ba mayafin da aka lullube shi da shi to kada ka bari wannan mayafin ya rika ta kashe wannan ladabi ne da ake bukatar ka ga mutumin da ya zama mai jinya sannan da bakwai taqwiyatu qalbihi bil amal ana son a matsayinka na majinyaci mai jinyar mara lafiya zama kana karfafan mara lafiyanka da ya zama yana da fata in sha Allah Allah zai ba shi lafiya kullum ka nuna masa Allah zai wancan da kai da izinin Allah sauki na zuwa kada kuma shi ke nan bai da lafiya kuma kullum kana ƙara kaiya mana zuciya da bai ko ciwon nan za a tashi kuma dai Allah ne ciwon nan na ne za a ciwa wuce billahi taqwiyatu qalbihi bil amal din yadda ya kai rangaranga da ana ta zuciyarsa ka sa masa fata mai kyau a zuciya ya zama yana da fata mai kyau ka koya masa fata cewa da izinin Allah za ka tashi Allah zai ka da kafaɗanka a sai da na je ɗaki ka zama da na ga wani shekaran jiya ka ji shi ya kaza kaza ya fi kama shiga mummunan yanayi amma da suna aka kallame shi ya wani irin waɗannan labarukan masu daɗi ana son an kaba mara lafiya ba ka kawo shi labaran abubuwan da za su su kawo shi da hankali ba sannan amuru da sabr umarta su da yi haƙuri a duka kan shi rika yin haƙuri a koya masa yin haƙuri a matsayin ka na mai jinya kula da mara lafiya ka kana koya masa yin haƙuri kana mishi wasiya da yi haƙuri kada ya zama yana raki raki daban kuka da kukan ciwo da ba zafin ciwo manzo da kuma ya ya nuna zafin ciwo wata rana suna zaune da nana a Aisha radiyallahu ta'ala anha bin da lafiya sai ya kama kan ake ce wa ra'ada wayyo Allah kai ita ma nana ce wa ra'ada ima wallahi kai na ciwo yake har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Allah zai kaddara kirga da mutuwa ni zan miki wanka sai wannan kira shi yasa kamar yadda za mu gani nan gaba an fi son mata ta wanke mijinta miji kuma ya wanke matarsa insha Allah za mu gani sannan na tara tahriruhu ala tawbati wa istighfar ya zama a rika karfafan mara lafiya ya zama kullum cikin tuba yake mutumin da bai da lafiya a karfafan sa da tuba a rika nuna masa ya rika tuba yawan istighfar a wannan yanayin da yake ciki domin komai na iya faruwa kamar yadda muka faɗa a shimfiɗa an fi tsammanin mara lafiya ya rasu fiye da mutumin da yake kada kau lafiya sa a ɗabi'ar mutane a tunanin mutane amma Allah kaɗai ya san dawo fa'adi sannan na goma tafsiru bi amri wasiya a rika tunatar da shi yayi wasiya wasiyarsa wasiya da lafiya sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ma ya goyi hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba balu ahadikum yanamu laylatan aw laylatayn illa wasiyatuhu lahu shay'un yusi bihi illa kanat wasiyatuhu maktubatan 'indahu me ya samu da dayan ya kwana daya ya kwana biyu yana da abin da zai yi wasiya amma ya yi wasiya to dayan ku yi wasiya kun da zama wasiyar ka tana nan a rubuce ka rubuta ta da kanta sai ka rika rubuta da kanka saboda samun canji kila akwai wani abin da zai jawo ka canza ra'ayi ko ka canza tunani ko wani abu da ka rubuta ya canza lokaci ya sa ya canza to sai ka je ka goge sai ka rubuta sabon abu waye zai maka canza wane ne zai maka wanka wane ne yake son ya sa ka a cikin kabari su waye da waye din masu ɗaugawarka a makara su kai ka makabarta duk da rubuta wannan abu kaza da kake da shi wa kace a ba in ya in mutum ya mutu in ka mutu wa kake son a ba kaza a ba kaza sannan da wa da wa kace bi bashi sannan suwa da wa suke bin ka bashi shi ke nan da abuta ka ga yanzu misali ka rubuta cewa wani labin ka bashi kaza wani labin ka bashi kaza inda kan ka rubuta in ka biya ya ka shi ke so ne da da gobe ya fita daga ciki ke mun gane to a tunatar da shi da yin wasi sannan ta harimu ala lLahi fi awqati fadra wa asr tunatar da mara lafiya ya zama yana yin hatta yana ambatan Allah musamman zikiroran safe da zikiroran maraice ya zama an koyi an ana da shi bai jinya ya zama yana tunatar da mara lafiya ya zama yana haka Allah ya shi wannan na sha biyu ilamul a'ilina bi hali idan marasa masu masu mai da shi sun rubu ka sanar da ne ne ka sanar da ne ne shi wa Ya ya'lamu annahu yumkinu iyadatuhu awwalan shin ma ya kamata a shiga a gaishe shi ya kamata a zo a gani shi akwai halin da mara lafiya ke kai wa duk sun ke ba su ke da abubuwa kai a matsayin ka da mai jinka a musulunci hakkin ka ne ka sanar da waɗanda suke zuwa a cikin su da halin da yake ciki kila kuma bacci yake in sun zo sai ka faɗa muku cewa to yana bacci ne samu bacci da daddare ba amma yanzu ya samu bacci saboda haka likita ya ce a bashi ya huta sanar da masu zuwa da yake وهل ينبغي da عندهم طويل الاولاد sannan ka sanar da su shin ya kamata in sun zo su dade a zaune dade a wajen koko a'a ba a buƙatar dadewa da sun zo sun gaida shi su yi gaba wa hal yanbaghi kalam bi rafi al-qalbi 'inda wa'ula ka sanar da su cewa ana buƙatar a kage kunci a bira a gaban shi koko ba baya san a bira duk ka da su haƙƙin mai jinya ne ya sanar da wanda suke zuwa gaida mara lafiyarta sai ya sanar da su wannan hali mun gane wannan ai duk waɗannan suna cikin dabban da ake bukata idan mara lafiya yana dabba a kula da su sannan akwai ladubban da ake bukata a kiyaye a lokacin da alamomin mutuwa suka suka da mara lafiya biyu na farko talqinul marid ash-shahadata alaqana maka kalmar shahada wani an ga alamar ciwon nan ba zai tashi ba ya ma fara kakarin mutuwa to alaqana maka kalmar shahada a buɗe kullum da cewa ya ce la ilaha illallah idan aka ce in aka samu ya faɗa sai a shiru ka a kan kuma yi wata magana in an yi sa'a abinda ake bukata an ya kula akhiru kalamihi a shahadata ana son kalmar shahadar ita ce za ta zama karshen abin da zai faɗa saboda in aka yi sa'a ya faɗi kuma ka a kan a wata magana ya shiru idan bayan ya faɗi kalmar shahada da sai sake yin wata magana wanda ba kalmar shahada ba to sai aka kuma lakana masa kalmar shahada har ya kasance abin da zai faɗa shine ƙarshen maganar ta ƙarshe ta zama ita ce la ilaha illallah in ya fita da wannan yana daga cikin alamatu husnul khatima wannan na nuna cewa yayi kyakkyawar cikawa man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda karshen maganar da la ilaha illallah annabi kuma yake ya shiga aljanna sai dai in akwai wani sharadi kuma can tsakaninsa da Allah da zai sa Allah ba zai shiga da shi aljanna ba amma mu a zahiri abin da muke gani muna ta masa fata cewa wane ya cika da kalmar shahada muna masa fata kan aljanna shi abin da ake bukata ce a yi masa tankiyi sa masa ya zama kaga wannan kuskure ne da wasu yawanci ake samu a asibiti daidai wannan lokacin sai likitoci su wuce afka to kada ka fita a matsayin ka na mai jinya mara lafiyarka hakkin ka ne mai za su yi a wannan lokacin inna tabiba lahu ilmun yudillu bihi in kana min ajli al-insan ta'khir hatta idza man tahat ayyam rihlatihi hara at-tabib wa khanatu al-afaqir bai da abin da zai yi masa a lokacin ne zai iya mishi tun maganin da zai bashi a lokacin maganin yaudarar sa sai dai kara masa ciwo to kai ne a lokacin ya kamata ka tsaya ka lakana masa kalmar shahada hakkin kai to da ko likita ya ce mutum sai ya fita mutum ba zai fita ba kada mutum ya fita a a wannan lokacin mun musulunci ya karanta da mu yana buƙatar mu a lokacin nan ko abin da za ku yi ba lakana mai kalmar shahada za ku yi za ku ga mishi kafa kace mai da da zuƙe zuƙe mu kuma muna so ya samu dacewa ta da'ira ta har abada da ke za a ce mutum ya fita su likitoci ya kamata su daina koran mutane a wannan lokaci sannan kai kuma ka waye ka zama kana da wayewa ta addini idan an ce ka fita a wannan lokacin ba za ka fita wannan ne na farko ce na biyu addu'a lahu an yakhtima bi husnil khatima a daidai wannan lokacin ana buƙatar ka yawaita ma mamaci mara lafiyar addu'a Allah mutum cikin sarki ya sa yin kyakkyawar cikawa malamai sun ambaci alamomin cikawa suna da yawa suna da yawa daga ciki akwai yar kuljiri akwai zubin goshi mutum ya rasu ya zama goshin shi ya yi zufa wannan mazan zama ya ambaci cewa alama ce da ake wa mutum kyakkyawan fata cewa ya cika cikawa mai kyau daga ciki akwai kallon sama ila ɗaya da shi abin da ake da kawo mutum da cewa ya fi kyakkyawar fita daga ciki akwai mutum ya mutu daidai lokacin da yake aiwatar da wani aikin alkhairi kamar mutum ya mutu yana sallah ko ana aiwatar da wani taro kila na musulunci domin ci gabar da musulunci ne yana cikin alama da husnul khatima ko mutum ya rasu a fagen fama na yaki ana wa mutum kyakkyawan fata ya cika ko kuma mutum annoba ta zo ciwon da zai gama gari da baki zai zama shi ne sanadiyar mutuwar mutum shi ma ana masa fatan cewa ya samu kyakkyawan cikawa ko mutumin da wuta ta kona shi ana masa kyakkyawan fata ya yi kyakkyawan cika haka nan mutumin da gini ya afka masa ya kashe shi shi ma ana fatan ya yi kyakkyawan cikawa haka mutumin da ruwa ya cinye shi shi ma ana masa kyakkyawan fata ya cika cikawa mai kyau haka mace ta mutu lokacin naƙuda shi ma ana ma mutum fatan cewa ana ma wannan matar kyakkyawan fata ana masa kyakkyawan fata cewa ta cika da kyau da sauran alamomi da yawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambata a matsayin alamomin da ake kyautata ma mutum zato cewa in aka ganshi a wannan yanayin to ya cika cikawa mai kyau amma fata ake ba jin da ni ake ba shi yasa baya cikin sunna ko da ɗaya daga cikin waɗannan alamomin aka gani a tare da sun sai a sunansa a ce wane ya shahada ba daidai ba ne a shahid wane a'a sai dai a ce ana masa fatan ya yi shahada amma ba kai tsaye ana nufin shi ba ne ba a tabbatar ma mutum cewa ya yi shahada sai idan annabi ya tabbatar idan annabi sallallahu ya tabbatar da cewa wani ya yi shahada shi to yanzu ko ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wani kaga sai dai kyakkyawan fata ce wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa to ana san kai a daidai wannan lokacin ka yawaita masa addu'a Allah ya sa mamacin nan nawa ya cika cikawa ne kyau na uku ana buƙatar asabar ana son ana buƙatar kanasu kada ka hude kada ka ruɗe kuma kai ta wasu abubuwan da ba shi kenan ba ana buƙatar a matsayin ka na ne jinya daidai lokacin da mamacin ka zai kika to ka zama ka gaji al-imam al-jawzi na da littafin mujalladi fara ai mai ban sha'awa da ya sa masa suna at-tabat inda al-mamat a inda ya kawo hikayoyi da kiskoshi da labarai da manya-manyan bayan Allah waɗanda suka tabbata suka natsu a lokacin da mutuwa a lokacin mutuwar wasu danginsu ko ‘yan uwansu ko ‘ya'yansu ko matansu misali kamar sai na abu maka rafi Allah ta'ala an ai wannan fallar ta tabbata a cikin shi a cikin da tsohon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai na abu bakar bai nan manzon Allah sama ya amma jama'a suka je suka faɗa masa manzon Allah sama ya rasu amma ga sai na Umar nan a masallaci ya zara ta kubiya ne dole ne sai ya manzon Allah sama ya rasu ya fi ba tsariyar sa manzan kuma ba a rasuwa yayi ba ya je ya gana da ubangijin sa kaman kamar yadda annabi Musa ya je gana da Allah ya dawo to da annabi ba rasuwa yayi ba duk wanda ya sake cewa annabi ya rasu ya fille masa wuya haka ji aka faɗa masa inda Abu Bakar inda Abu Bakar ya shiga ya taho cikin natsuwa ya shige ya duba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsaita hayyan wa maitan ka karkata kana da rai kuma ka tafi ka bayan ka يزو مسلاتي هي خطبة سيدنا أبو عمر لا تيد تقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفمن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سيدنا عمر يجي والله تمنى ان انا توكل da wannan aya kamar ban taba karanta ta a cikin alqur'ani ba kaga asbab inda albaba ana buƙatar wannan ana buƙatar wannan natsuwa a lokacin da wani nashi zai rasu bai tabbata a sunna ba a karanta ma mamaci wata aya a daidai lokacin da zai mutu kamar yadda ake karanta suwar yaki wannan bid'a ce ina ɗaya daga cikin bid'o'in da suke da alaƙa da janaza karanta ma mutumin da zai mutu suwar yaki bai tabbata ba a sunna sannan a daidai wannan lokacin da na hudu ana buƙatar ya kasance shi ne jinyar kada ya faɗi wata mummunar kalma a daidai lokacin da ake zararar wanda yake jinya ya faɗi alkhairi eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi yace idza hadartumul marid aw al-mayt faqulu khayra idan kuka zo daidai lokacin da wani bai da lafiya yana sharafin mutuwa ko kuma ya riga ya mutu to fala taqulu فقولوا خيرا فدع الخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون يقول ملائكة cewa شوى آمين آمين دع أبو لك in ka faɗi mummunar shaida a game da wannan da ya mutu to mala'iku za su ce amin sai su amsa shi kenan amin din ko mala'iku ba wasa bane sannan ladabi na biyar a daidai wannan lokacin da mara lafiya yake hali na mutuwa a talaqqu ma'ahu fi amrihi wa nahyihi duk abin da za ka ce masa ya yi hatta ita kalmar shahada shi yasa su malaman bikin suka ce ka a ce masa ya ce akwai malaman bikin kamar masalin malikiya suka ce sai dai a zauna a gaban sa a ce kalmar shahada har ya samu shi ma ya takaye saboda a daidai lokacin cikin damuwa yake manzan da zama ya faɗi zafin zafin rai in dai manzon sama zai ji zafin cire rai to ni da ilmi ne aula da mutum manzon sama cewa yake ala inna lil mauti la sakarati wallahi mutuwa tana kama yi kowa sai ya dandana shi yasa Allah ce kullu nafsin fil maut yake za'iqa kowane rai sai ya dandana tsacin mutuwa sai ya dandana ma mutum to a daidai wannan lokacin ana son a sauta sama mara lafiyar da zai mutu a ji shi a hankali in za a ce masa yayi abu a ce masa yayi a hankali in za a ce ya bar wani abu a ce ya bari a cikin hankali a nabe kada a rika masa zafi domin aka masa zafi shi ke nan al'amari ya lalace to waɗannan su ne wasu da ba da suke da alaƙa da jinya da kuma daidai lokacin da aka ga mutum zai mutu akwai na ba waɗanda suke da alaƙa da bayan an mutu akwai na dubban da ake buƙatar zama ana da su bayan an ce maka mabacin ka yara akwai wannan ladabba ladabi na farko shine bayan ya rasu ka yi shirkari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta kullu shay'in indahu bi ajalin musamma اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ana buƙatar a matsayinka na wanda ya rasa wani mamaci kai wannan addu'a kai wannan addu'a sannan ladabi na biyu bayan mutum ya rasu ana buƙatar in idanuwan sun yi sama ya zama an shafe masa waɗannan idanuwan nasa don su rufe domin kai ya kama da wata sura mummuna wannan ma ladabi ne da manzon Allah sun salma ya karanta sannan daga ciki akwai miƙan masa da gaɓoɓinsa wanda ya tabbata a sunna domin idan aka bar shi a daidai yadda yake sai kila gafar ta tankware in an zo wanka ko an zo sa shi a kabari kuma a sha a samu matsala a yinkar da shi a shafi duk gaɓoɓin dukkanin musulmi duka gabaki ɗaya a yinkar da shi a hankali sannan ladabi na gaba a yi mu'amala da shi a hankali domin mazan Allah mun ya ce kasrul maiti a kama الميت mamaci a karya حجا amma kama an karya وأمن كما da rai. Ya sa za mu bayani nan gaba a game da tashri abin da ake tafi shi ilmin tashri ilimi na yadda ake amfani da gawawwaki a asibiti ta a yankin kasu don koya ma ɗalibai ilimin likitanci nan gaba a cikin wannan ba kitabul jana'iz za mu yi bayani kan shi insha Allah to hadisi a hankali sannan kuma a lillabe shi sannan ya halatta a tabbace shi eh bayan ya rasu da bidna Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ya tabbace shi sannan in an san ba sukan da ake bin ta to a daidai wannan lokacin a yi biya masa a yi biya masa waɗannan basu bashi kala biyu ne akwai bashin Allah akwai bashin kusa kila zakar kashi ta kai lokacin fitarwa bai fitar ba a fitar kila akwai kafara a kanta bai yi ba an san da ya ko a masa kafara na kila ya rantsuwa sai a ce da miskinai goma ya yi rantsuwa kuma ya aikata sabanin abin da ya ce ba zai yi ba kaga sai a masa sai a ciya domin haƙƙin Allah ta'ala ne ko kuma kila ya faɗi da matarsa a cikin watan Ramadanu da tsakiyar rana ai ana azumi kaga shi ma akwai kafara kan ta kuma an san da wannan da yake kafara fa ita ma sai a masa wannan hukukullahi ta'ala ce sannan sai hukukul adalci wa yake bin shi bashi a biya masa wannan bashi tun kafin a yi nisa ba sai an je nesa ba kaga in ji ya rubuta komai a wasiyarsa shi ke nan an huta ba sai an sha wahala waɗannan lalluba ne da ya kamata a kula da su a lokacin da mamaci ya rasu sannan sai abin da za mu shiga insha Allah mu karanta yanzu sanar da mutuwarsa za mu je da ake mu karanta hadisi da عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي بات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول في ولا حديث يتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي manzon أن ta sama ya sanar da mutuwar annajashi annajashi sarki ne na habasha habasha sarki ne adali manzon Allah ta sama ya masa shaida manzon Allah ta sama lokacin da al'amurra suka tsananta ga sahabbansa a maka sai ya ce ilhabu ila ardi alhabashati fa inna biha malikan la yuzlamu ahadun inda. shi ku hijira ku tafi kasar habasha Ethiopia Ethiopia ga ta nan kasa ce Afirka ita ce kasar farko da musulunci ya fara shiga a Afirka kafin kowace ƙasa duk da yanzu ƙasa ce ta arna amma ƙasar musulunci ce musulunci ya ce Ethiopia da wurwuri su sai na Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala an san kasar ne dan kasar Habasha manzalin su mai ce su je wajensa suka tafi suka yi hijira abban annabi sama suka fara yin hijira sai da Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu yana cikin waɗanda suka yi hijira farko suka tafi da suka je daga baya sai da Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya suka ji su adadin su ya kai 80 da wani abu Quraisha da Talib suka ji su suka aika musu da mutane guda biyu Abdullah bin Rabi'a da Amr bin al-As ka tura su je domin su daga annajashi ya koro su aka ce ai an san mutanen habasha suna san fata aka tara kirki da yawa wai za a je a ba sarkin habasha annajashi cin hanci da aka fara sai aka fara da fadawansa manya-manyan fada-fada na kiristoci domin shi kirista ne suka siye su suka faɗa musu suka ce ha'u ta ce ha'u la'in kau su fi Kama ahla kharaju ne dinina وما دخلوا في دينكم ودخلوا في دين مبتدع لا تعرفونه ولا نعرفه نعرفه kun zo da yara ne matasa wanda ba su da ba su da kwarewa duk kunci yake ɗiban sun yi tawaye ba a su ko ba shiga addinin ba kuma mutanen su sun aiko mu domin kuma yadda su suka yi da magana aka ci wajen najashi annajashi da aka je ce to shi dai tsaya ina waɗanda suka san waɗannan mutane zo su yi bayani sai ina ja'far bin abin talib bin rabbi Allah ta'ala ko Allah ya ta yi bayani yi bayani ne tsawo yi bayani ne tsawo sai annajashi ya fara abin abinda wannan annabin yake faɗa muku da abinda annabin Musa ya zo da shi

sai annajashi ce ma ka na fi isa wa fi ummihi sai sai da Ja'far yace نقول إنه عبد الله وروده وكلمته التي ألقاها في مريم suna cewa shi bawan Allah ne manzon Allah ne ruhin Allah ne kalmar Allah ne shi wanda ya hura a cikin cikin Maryamu kuma aka haife shi ki ta mu abin da nake faɗi kenan fitan mishi daga kasa ci gaba to annajashi ya zauna ya musulunta to akan shekaru bayan shekaru yana kasar da ya musulunta yana addini amma kuma bai yi hijira ba ya dawo madina ana zaune wata shekara kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da cewa annajashi ba ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sahabbansa cewa annajashi ya rasu annajashi sunansa ashama ashamatu sunansa kenan annajashin laqabi ne na sarauta kamar yadda ake ce ma sarkin farisa ake ce masa kira kamar yadda ake ce ma sarkin rumawa ake ce masa kaifa kamar yadda ake ce ma sarkin masar muhauci to shi ma laqabi ne na sarauta annajashi amma sunansa ashama hamza صاد حاء ميم في تاء فتية تاكل to la'an nabi sallallahu alaihi najashiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mutuwa an-najashi radiyallahu ta'ala an mina cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fi yawm alladhi mata fihi sai a ranar da ya rasu wa kharaja bihim ila al-musalla manzon Allah sallallahu ya fita da sahabbansa zuwa al-musalla filin idi فخف بهم في صفو يسعى صفو صفو وكبر أربعا ثم يكبر أربعا wannan hadisin mun karanta sai mu bar shi sai sati mai zuwa insha Allah sai mu fitar da biki yadda kuke ganin shi an kadan to ko sai da biki mai yawa akwai sakonni da yawa na biki musulunci a cikin wannan hadisi mun karanta shi mun fassara shi fassara hafiya Allah kai mu sati mai zuwa da sanin Allah sai mu ci gaba da bayanai game da cikin da ke ciki Allah subhanahu wataala ya tsare mu ya sa mu cika da imani ya tsare mana imanin mu kuma Allah mu da tsaki ya albarka صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Malam لم Allah الله taimaka min da addu'a ina cikin tashin hankali Shekaru sun samu sun sa mu gaba ba sa barin mu zauna lafiya da miji na kuma an yi maganin har an gaji mana ba min da addu'a Allah ya bani lafiya da zama lafiya ya bani haihuwa mai amfani Allah ya yayi mana duk Allah ya yayi mana duk wata da ruwa Allah ya sa mu miji na suna domin mai cika suna ba malam yau har mun goma shekara uku Allah bai ba ni haihuwa ba ana ta mini gori ana taimaka to Allah subhanahu wa ta'ala ya tsari kuma Allah mutum ke baki lafiya da kuma ya tsara dukkan matan musulmai su ma mazajen Allah mutum ke sarki ya tsare su gaba ki daya ya ba su biya zai ya ba kuma ya musu albarka amma kuma da ake ciki Allah madaukakin ta ke fitar da baki da Allah shi ya kai Assalamu kusa Na za a ce ai in an faɗa ai in an faɗi in an faɗi in an ce la ila ila ai sai ana fara samun kuma da su ba da ba an shaida wa ba ku kota da sai Allah ba ki cika shi na ku ban Allah ai da shi da banda Hassan bin Sabit radiyallahu ta'ala anhu yaba dan Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qalat al khamsi al mu'azzin ashhadu a duk lokacin da mai kiran sallah wa dhamma al ilahu isman nabi wa dhamma al ilahu isman nabi ila ismihi idza qalat al khamsi al mu'azzin ashhadu وشق له من اسمه ليذله فذو العرش محمود وهذا محمد اللغة إلا أبشي لا إله إلا الله إذا أتى محمد رسول الله إذا أبشان تلا أخرين كيف أبشان تلا أبشان أبشان تلا قوم كيف أبشان تلا فكما عرش يكار أبشي لا إله إلا الله وأبشي كان محمد رسول الله ما أبشان كيف أبشان أنا أشهد أن لا إله إلا الله لأن الله أشهد أن محمد رسول الله نعم shi wanda zai zai mutuwa suna kenan mun faɗa don haka yi mutuwa abin da ake fata mutum da ke ce ina ne za a ina ne Allah shi ya ce ina ne za a ina ne hawaii to ya dai a kalma ne kyau a ba wata kalma mara kyau ya ambata ita ma ana masa fatan kyawar kisa لا جيم لا قاعدة malamai sun tattauna a akan badanci badanci ya asibiti yana da daga a ta'awun da ana biyar wata ina cin abin da ake bukata to malamai sun yi sabani a kan shi ya halatta mutum ya biyu fiye da jinin shi a jini jinin shi a biya shi kamar yadda za ka samu wasu 'yan ƙauye haka suke waɗanda suke gefen asibitota su kawai sun ci sun ƙoshi sai dai a je a ɗibe su a ɗibi jinin su sai a biya su malamai sun yi sabani a kan hukuncin su wasu sun ce ya halatta abin da suke wasu kuma sun ce bai halatta alƙawarin rajin bai halatta da abin da suke domin jinin ai ba na ba ne ko za ki iya da kansu hmm? jinin ba Mallaka su bane mallakar ubangiji Allah muka kuma ya aje shi a cikin su to da kace ne fi tabarru'i da shi wato ki sadaka da shi ba da kyauta fi sabilillah ba dan a ba su wani abu a guda ki wanda muna da sakaci a game da wannan za ka samu yan blood bank suna ta bayanai a kan irin waɗanda abu waɗanda ba mu ba sukan je su bada kuma sun ɗauki wannan a matsayin riga ta da'awa duk wanda yake kwanci a asibiti ko yake da mara lafiya ka je ka ba ɗan uwan shi jini ko shi mara lafiya ne san kai ka ba shi jini in da akwai wata gaba kila a tare da su za ta to da ya tabbatar da ka ba da gudunmuwa a rayuwar ta wajen shekarunsa kila da ba a masa ƙarin jini ba a wannan lokacin Allah kaɗai san abin da zai ba, kila zai rasa ransa to wannan ke na ga wani mai na da ke sa eh to wani ɗan rubutu ne dai na sa masa rawaya tafiye fi ba a zata hakamin tamri wasu mata a karanta ma wa a nan ma'ahaj da azumi idan an gama gyarawa sai a ba za a iya yin samuwa insha Na. Na. Na. Na. na a ina yi za mu ce da wani ba abu mai gado wasiya duk wanda zai da shi ka za ka masa wasiya hadisi sai dai dan uwa wanda ba za su gado ba ko kuma Allah ya sa mutum ya ɗauko wani ɗa yana yana yana yana shi ba zai iya ba wani ba ba shi ba zai gaje shi ba za ka nace masa wasiya wasiyar nan suna da shari'a. wasiyar nan ba a wasiya da abin da ya wuce kashi ɗaya fiye da kashi ɗaya na dutse ba a san a kai kashi biyu bisa uku ba a san a kai rai a kashi ɗaya cikin uku wato misali mutum yana da miliyan uku ke bari to sai ya ce ya ba da miliyan ɗaya wasiya da ita mun gane الشرط هو الزاد للنقم فمن الشرط الذي يشير أنك أمر تحت باع مزيدان وسيئة وتنتج ذلكم ذاك من وسيئة a wanda ya samu gadon shi amma wasiya ana ma wanda ba zai gaje ka bai kawo kun gane na na na kai tsaye ana

kenan zai zo ya masa baya nan kenan wajen nan ba za a jira ba domin cikin abin da ake bukata ana son a gaggauta kai mamaci wannan hadisi ne sahihi in mutum ya mutu ana son a gaggauta kai shi kada sai a aiki mun gane Allah ya alamin Allah ya sa yi na riga Thank you. na'am fuska fuska ne na'am alaikum wa alaikum salam na'am

ai tun a duniya ma ba kafin ya rasu ma ana hamala ai ya halatta wani na bin wani bashi wani ya ce to shi ya dawo da bashin wajensa ana yi hamala ke nan ko hawala ko a ce hawala ko a ce hamala har ma wanda ya wannan ya kasa cika bashi a musulunci an halatta masa ya bara har ya gama jiya yana ɗaya daga cikin mutum uku da aka halatta masa ya bara mutumin da ya hamala ya kasa cikawa misali ya zo wucewa ta wani kotu sai ga za a ci ce wani mutumin kirki mutunci wai ya ci bashin dubu kaza ya kasa biya sai da ce yanzu wane ne saboda dubu kaza za a masa kaza alkali a rubuta wannan bashin ya dawo kaina ni zan jiya da izinin Allah duk wata zan kawo kaza dama ko dole ai haka ka'ida ta fikiru na cewa al-inzar wajib wal aqwa mustahab lakin al-aqwa aula min al lakin al'afwa auna min al'inzari a jinkirta mu mutumin da ake son sa bashi a bashi lokaci wajibi ne a musulunci shi yasa shari'ar bashi tare sun ba ka ga dare ne ba gara su za su sun da wanda kake bin shi bashi fiye da ka dauke shi wajen alƙali ka tafi wani zuwa ma sai a je kila a kotun da yan sanda bashin ya kare ba na karɓa ku labarin mutumin da yake bin yake bin shi dubu arba'in bayan yake bin wani a wani ƙauye nan kusa ba zan fita garin ba ya zo ya samu yan sanda a wani gida aka zo aka tafi da aka je an yi tafiya cu da yan sanda a mota shi ke nan kawai sai mota ta ba mai <laughs> ba mai lokacin kuma ana mai ya ya ba da dubu biyar za a sa za a yi kulka a wajen yan ciwaciwa za a yi kulka za a tafi can a je a kama wanda ya fi shi bashi dubu arba'in tun yanzu a cikin kawo dubu biyar ko karshe dai da aka gama duk rigimar da baki ɗaya bai tashi da koda dubu biyar ba to kaga al-izwaru wajib wal afu mustahabbun shi kuma an ana son a yafi sai malamai suka ce almustahabbu huna au aula min alwajib an fi san mustahabbin fiye da wajibin an fi son ka yafi fiye da kace kai jira ka jinkirta ma mutum da sai su dawo da shi ba laifi ba ne abinda ake bukata ma ke na ko ba ne ba mu zo ba to mu je shi ai, cikin wankan da za a maka ya akwai wankan. Ai wankan an ana hawa uku ne, in yi za Hawa uku ne ai, wankan farko da za a maka wankan ne. saboda ko yana da janaba ko ba da janaba an mushi wanka mun gane a akwai hanfala sahabin annabi sallallahu alaihi radiyallahu ta'ala anhu aka kace shi a yakin badar manzon da sun yace ya sa masa suna basibul malaika a'a ana zaune sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace a'a na ga hanfala mala'iku sun mushi wanka salu ahlahu ku je ku tambayi iyalinsa me ya faru sai aka ji aka tambayi matarsa ta ce ai suna kwanciya aure sai ya ji manzo Allah sama na kada kure na abu ko za a ci yakin su kawai ya tsalle mutu bimon kan jalaba ana zuwa yakin su ne da daga cikin wanda Allah ya kaddara aka kashi yin shahada a musulunci kuma shahidi ba a masa wanka amma kawai sai mala'iku suka mutu wanka wato ya fi wannan Allah bai da jana sai mala'iku suka wanka to shine manzon sama ya sa masa tafsirul malaika wanda malaika suka masa wanka abin da a tarihin musulunci kan an ce tafsirul malaika man huwa tafsirul malaika to ta ci cika ci sai ka ce hanzala Thank you. yawwa zafi a wafa yana tafiya kan wani zubu mutum zai mutu a wani waje da ya nisa ko a wannan kasa ko kuma a yi haɗa haɗari a wani waje sai ga asibiti an ji an ɗauko gawa sun ga inda mutum ya mutu a rufe shi ba a buƙatar shi a ɗauke shi an kai shi mutum zai iya wasiya sai duk inda ya mutu a rufe shi a sai eh, dai idan wajen da ya rasu ko ba a ɗauko shi mutum ba ka ga wannan shi ne abin da za mu ji a wannan hadisi abin da ya jawo manzo Allah ta sama yaba يما النجاشي رضي الله تعالى عنه صلاة الغائب idan ba mu musulmi a wajen kaga kaga ba yadda aka iya ce amma mutum ya mutu a maka ya ce ya zo da gawa shi na fita sun musulman masa ba mu musulmi ba a kafa mutum a san mutum ya mutu a gana ya ce ka a gawo gawo ne a kawo ka a bin shi a ce an da shi na wannan ba ya cikin sunna inda mutum ya rasu akwai yan uwansa musulmai su masa wanka su masa da kafa ne su rufe shi abin da ake bukata kenan ai da ma ma ta dari nafsun bi ayi ardin tamut ba wani ran da ya san inda zai yi yanzu kana zaune da sai Allah ya dauke ki kika China ba ka taba mafarkin za ka China ba sai wani dalili ya kai ka China sai mutum ya mutu shi ke da san Allah ya kaddara mutum sai a can kasar kake to mutum sai ya wasiya cewa duk inda ya rasu inda akwai yan uwan shi musulmai su rufe shi a can ba sai an kawo shi garin su ba ba a bukatar haka mun gane sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa yau da rasulullahi akai ko cikin